gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum barkanmu da Juma'a shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari. Tare da ni Amina Buhari auna. shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar al'adu, nishadi, ƙananan sana'o'i har ma da maganar addini inda a yau ma goma ga watan Mayu na shekarar 2019 za mu ji magana ne akan sharaɗin azumi. Hadiza ga azumi kamar wasa yau har kwana biyar. Yau shirin namu yau a cikin shirin namu mun gayyato malami da zai mana karin haske akan falalan da ke cikin wannan watan Ramadan da ma yanda ya kamata mu yi azumin kan shi. Kuma za mu buɗe layi domin mu ba masu sauraro daman kira su yi mamalan tambaya kai tsaye. Lambar da za ku kira ita ce alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To yanzu kai tsaye muna tare da malam da zai yi mana ƙarin bayani akan watan Ramadan da yanzu ma za mu more falalan da ke cikin wannan watan. To, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa wa muka samu a zauren mu na yau da gobe. Kuna tare da Ahmad Muhammad Gombe daga nan garin Windsor da ke cikin jihar Connecticut a nan kasan Amurka. To barkanka da shikowa wannan zauren namu. Malam Ahmad <laughs> Madala, Malam Ahmad yau muna tattaunawa ne muna so kai kai mana karin bayani akan falalan da ke cikin wannan watan Ramadan yadda za mu mori wannan watan da kuma yadda ma ya kamata ma a yi azumi tunda azumi ba wai rashin cin abinci ba ne kawai da shan ruwa. na'am alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala da aka yan uwa masu sauraron mu na mu gaisuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi da farko muna godewa wa Allah subhanahu wa ta'ala da cikin falalan shi da rahaman shi ya kawo mu wannan watan ya ba mu rai da lafiya domin mu shaidi wannan ibada mai falala mai girma muna gode masa bisa wannan ni'ima ya zama wajibi ka gode wa Allah bisa duk wata ni'ima da ya maka don ya tsara maka wannan ni'ima bayan nan kuma azumi ɗaya ne daga cikin rukunai na musulunci guda biyar waɗanda su ne abubuwa mafi girma waɗanda aka gina musulunci a kansu shi ne kalmar shahada da sallah da zakka da azumi da kuma aikin hajji sannan azumi kuma shine kusan na uku a wajen gamewa na kowa da kowa domin zakka da hajji yana kan wanda yake da hali ne ko kuma waɗanda suke mawadata amma azumi da sallah da kalman shahada kusan talaka da mai kuɗi kowa ya shiga ciki wani yana daga cikin matsayi da musulunci ke da shi a addinin musulunci yana cikin ginshikai guda biyar da aka gina musulunci a kansu bayan nan kuma menene azumin makaran kanshi to abin da ake cewa azumi a lugga na larabci shine kamewa amma kuma a yare na shari'a suna cewa azumi game da malamai suka ba da ainihin ma'anan shi huwal imsaku anil akli wa shurbi wa shahawati ko wal jima min ila gurubi shamsi shi shine kamewa daga cin abinci da can abun sha da kuma saduwa na sha'awa da kuma ainihin niyya na bautawa Allah subhanahu wa ta'ala idan kawai ka daina cin abinci ba da wannan niyyan ba to kawai kana ainihin yunwan banza ne ke sa idan mutum ya wuni bai ci abinci ba saboda bai samu abincin ba ko yana cikin wani yanayi ko da daga ainihin asuba ne har zuwa faduwar rana amma ba da niyan ibada ba to ba zai samu ladan azumi ba to babban abu shine na farko dole mutum ya kudura a ran shi cewa ya kame daga cin abinci da shan abin sha ne da niyyar ibada don neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala in babu wannan niyan ta azumin babu shi ma gaba daya bayan nan kuma malamai sukan ce menene ma hikimar yin azumin karan kanshi ko hikimar yin azumi shine Allah ya ga mana cikin Alqur'ani mai girma cikin suratul baqara يا أيها الذين آمنوا siyam kama kutiba كما كتب min qablikum la'allakum tattaqun hmm. ya kuma su imani mun wajabta azumi akan ku. mun sanya shi ya zama doka na wajibi na dole akan ku kamar yadda muka wajabta shi a kan waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaqu domin azumin in kuka yi shi kwa samu takawa ibada ne da zai ƙara kusantar da ke zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to shi sa malamai suka ce babban hikimar yin azumi dan ya maka tarbiyya ya ainihin koya maka bin Allah subhanahu wa ta'ala cikin yin abin da Allah ke so da barin abin da Allah baya so kamar wata makaranta ce wacce za ka shiga ka koyi wani abu to haka watan ramadan da kuma azumin da ake a cikin watan ramadan ya zama wata makaranta ce da ta koya maka tarbiyya na wa allah da'a na barin abin da allah baya so ka zamo mai kankan da kai ka zamo baka da girman kai ka zamo mai haƙuri ka zamo mai rahama mai jin ga 'yan uwanka ainihin waɗanda kake mu'amala da su na yau da kullum domin rashin cin abincin haƙuri ne to ya zama wannan haƙurin ka koye shi ba wajen barin abinci kaɗai ba wajen barin ma dukkanin ayyukan sabo da kuma haƙuri da duk wani wanda zai cutar da kai to wani na daga cikin abin da azumi yake koya mana bayan shi kuma akwai ɗansu ababe da yawa amma dai wannan shine babban makasudin yin azumi ya zamto tarbiyya ce da take koya maka jin tsoron Allah da masa da'a da kuma haƙuri da dukkanin ababen da suke haka hmm. wannan kenan sannan shi watan karan kanshi wuta ne da ke da falala Allah ya zaɓi wannan watan ya fifita shi akan sauran watanni saboda dalilai da yawa daga cikin dalilan malamai suka ce saboda a cikin shi aka saukar da alkur'ani mai girma alkur'ani kuma shine littafi mafi daraja mafi falala da allah ya saukar a bayan ƙasa a tarihin duniya gaba ɗaya wanda ya zo da littafin shine annabi mafi daraja da falala cikin dukkanin annabawa da manzannin da allah ya aiko ko zaben wannan watan Allah ya sauka da kur'ani a ciki sai zama watan ya samu wata falala da daraja ko da aka kalli irin kasashen duniya za ga idan akwai babban al'amari da ya faru a wata ƙasa a cikin wani wata sai ka ga wannan wata na da wani kima na da wani daraja da har ana ba da hutu a wasu lokuta a cikin wannan watan kamar ka ɗauki wannan ƙasar da muke ciki na amerika a ga ranar hudu ga watan julai rada ce da suka samu yanci ko suka ayyana yancin kansu daga ainihin mulkin birtaniya ya zama wannan ranar tana da wani kima a wajensu in ka ɗauki inda muka fito kamar najeriya duk ranar ɗaya ga watan goma wata rana ce da take da kima da har ake ba da hutu saboda rana aka samu yanci daga arihin tura mulkin birtaniya hmm. to haka watan ramadan saukan ƙur'ani a ciki sai ya zama yana da falala da daraja da allah ya zaɓe shi akan sauran watanni ita hadisa tabbata daga manzala sallallahu alaihi wa sallam cikin ruwayan imamu tirmidhi da ibn majah allah yake cewa ranar daren farko na watan ramadan allah na ba da umarni a ɗaure shaidanu da kuma kangararrun aljanu ba wa aljanu gaba ɗaya ba kangararru daga cikinsu nan cikin aljanu akwai mummunai akwai musulmai to kangararrun cikinsu su ake ɗaurewa ba wa aljanu gaba ɗaya ake ɗaurewa ba eh. sannan kuma allah na ba da umarni a buɗe ƙofofin aljanna gaba ɗaya annabi ce ba za a sake kulle wata ƙofa ba 24 hours ƙofofin aljanna suna buɗe tsawon watan gaba ɗayan shi allah na ba da umarni a kulle ƙofofin wuta ba za a sake buɗe wata ƙofa ba kuma a cikin wannan watan gaba ɗaya allah na ba da wani mai shela wani mala'ika yana kira na cewa ya baghi alkhairi aqbil ya kai mai nema alkhairi taho ga lokacin samun alkhairi ya zo wa ya baghi sharri aqsir ya kai mai neman sharri ka takaita wannan ba lokacin sharri bane ba sannan ya ce a kowane dare kuma a waɗansu bayi da Allah ke 'yan tasu daga wutan jahannama Allah ta na cikin su. Bayan nan kuma shi azumin kanshi yana da wata falala mai tarin yawa wanda babu lokaci da zamu ainihin ambace ta sai dai ga guda biyu daga ciki. Akwai hadisi cikin Sahih Bukhari da Muslim daga Abu Hurairah Allah kara masa yadda. Annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam ya ce man sama ramadana imanin wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya azumci watan ramadan imanin yana mai imani da Allah wa ihtisaban kuma yana yi dan neman lada a wajen Allah ba yana yin shi ne kawai saboda al'ada ba a kar yi shi dan al'ada ne ko dan an saba ko kuma kar yi azumi dan kawai kar a ce ba na azumi ka yi shi wa ihtisaban dan neman lada a wajen Allah annabi ce to duk wanda ya haka an gafarta masa zunuban shi waɗanda suka gabata kaga wannan ba karamin falala bane ba sannan akwai wani hadisi kuma wanda imamu tabarani ruwaito da imamu ahmad ibn hanbal da kuma imamu ibn hibbana cikin ingantaccen littafin shi wanda imamu albani ya inganta wannan hadisin da kuma babban malamin hadisi sha'albi arnaut yace hadisi na ingantacce ala sharɗi muslim wani daga cikin sahabai umamatar bahili yake ba da labari yace annabi ya shirya wata runduna za ta tafi yaki. sai zamo ni ina cikin waɗannan sojojin da za a tura yaƙi wannan rundunan sai ya zo ya samu annabi ce da shi alaihi salatu wassalam ita ya rasulullah kamin addu'a na samu shahada a wannan yaƙi da za a je annabi sai ce ya Allah ina roƙonka ka amintar da su su je lafiya su dawo lafiya ka ba su nasara kuma ka ba su ganima kaga cikin addu'an bai roƙa mishi shahada ba sai sahabin ya ce muka je muka yi yaƙi muka ci nasara muka dawo lafiya muka samu ganima haka ya faru har sau uku a tura shi yaƙi ya zo ya roƙi a roƙa masa shahada annabi ke roƙa masa shahada annabi sai da ya roƙa musu nasara da dawowa lafiya da cin nasara da samun ganima da haka ya faru har uku a lokuta daban-daban sai zo ya ce ya rasulallah na har tambaye ka lokuta daban-daban ka roƙa mi Allah na samu shahada amma baka yi ba sai ce to ka famurni bi amalin adkhulu bihil jannata sai ce to ka umarce ni da wani aikin da zan yi na rike shi na samu shiga aljanna kamar yana neman wata hanya ce mafi sauki da za ta yi saurin kai shi zuwa ga aljanna sai annabi ce da shi alayka bi sawmi fa innahu la misla lahu na umarce ka da ka rike azumi bashi da tamka ka rike azumi kai ta yin shi babu abin da za a musalta azumi da shi wajen saurin kai mutum aljanna kaga wannan ba karamin falala bace ba da lallai ya kamata mu ɗauki wannan ibada da muhimmanci Allah haɗa mu da falalan da ke ciki so bayan idan mutum yana azumi a kodansu ababai waɗanda ya kamata mutum ya yawan aikata su daga ciki akwai karatun alkur'ani mai girma domin wata ne na alkur'ani da malamai suka ce da allah ya ce shaharu da da zai unzila fihil alkur'an a cikin shi aka saukar da qur'ani to watan na alkur'ani ne akwai alaka tsakanin alkur'ani da azumi da mutum ya yawaita karatun qur'ani iya inda ka iya ko da sura ɗaya ka iya to kai ta karanta wannan suran kana cikin masu karanta qur'ani kar ka karanta inda ma baka iya baka dinga bata dauki iya inda ka iya ka dinga maimaita shi za ka samu ladan masu karatu alkur'ani bayan nan a yawaita ainihin salloli na nafila dama kiyaye sallan fadilla wannan wajibi ne a kowane lokaci mm. haka ma nafila yin su kuma abu ne da ake so a kowane lokaci amma a watan ramadan a yawaita su musamman sallan tarawihi sallan tarawih yana daga cikin ibadan da ake so mutum ya lokacin azumi kadai ake yin shi kuma ba shi sallan tarawihi eh. a cikin azumi kadai ake yin shi don duk wata nafila in ka duba mafi yawa kana yin ta kadai mm. amma cikin azumi saboda falalan watan sai aka ce ma a taru a cikin jami a ta yin wannan sallan tarawih mm. mm, to kaga wani ibada ne da take da dan takaitaccen lokaci to kar a yi wasa da ita mutum ya dage da yawan sallan tarawihi na annabi ya ce man kama ramadana imanin wa tisaban gufira lahu ma taqaddama min biyu. duk wanda ya tsayi wan sallolin da ake na ramadana to Allah zai gafarta mishi zunuban shi waɗanda suka gabata yana daga cikin falalan da sallan tarawihi ke da shi abin da ake bukata mu yawaita cikin wannan watan akwai sadaka wata ce take wata wata ne na kyauta na na Aisha ita annabi yana kyauta kamar iskan da aka sako ta kowa ma ba wai a yawaita sadaka da kyauta sadaka da kyauta akwai bambanci tsakanin sadaka da kyauta wanda ina ga hausawa sun sani amma duk da yare ne na shari'a shi kyauta kana ba wa mawadaci kana ba wanda ba musulmi ba amma sadaka kuma kana ba fakiri ne da miskini ko musulmi shi ne bambancin su a yawaita sadaka a yawaita kyauta a cikin wannan wata na ramadana dukan biyu dukan su biyu ana bukata mu yawaita waɗannan ababe a cikin wannan wata da dukkanin wani aikin da muka san aikin alkhairi ne allah yana son shi da zumunci a guri kyakkyawan ɗabi'a duk wannan lokaci na yin su ne sannan kuma akwai ababe da ya kamata mu ainihin guje su a cikin waɗannan kwanaki masu albarka bayan mun bar cin abinci mun bar cin abin sha mun bar ainihin sha'awa na saduwa da iyali wannan wani bangare ne wanda ya zama wajibi a bar shi akwai ɗansu ababe kuma da ya kamata ka guje su saboda yin su yana lalata maka azumi ya mai da azumin bashi da kima bashi da wata daraja ya zama madadin ka samu lada casa'in cikin dari ko tamanin cikin dari ka tashi da lada talatin cikin dari kaga ko a jarrabawa ne ka fadi in ka samu talatin cikin dari. to mu guji duk wani abin da zai ainihin ka da mu ya lalata mana azumi manya-manya daga cikinsu akwai karya a hmm. cikin wannan watan mutum ya kama harshensa daga karya annabi ya ce mallam ya da kaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an ya yarda ba'amahu wa sharabahu hadisin imam bukhari daga abu huraira annabi ce duk wanda bai bar karya ba bai bar aiki da karya ba alhali yana azumi to Allah ba shi da bukatan ma ka bar abinci ko ka bar abin sha kin ga wannan hadisin akwai razani da firgici a cikin shi hmm. sosai to mutum ya kama sa kwarai da gaske ka san duk abin da zaka furta kar ka zo ka ce da ƙarya kawai dan ka ba mutane dariya kar ka zo ka ce da ƙarya kawai dan ka cimma wata manufanka ta siyasa ko wata manufanka ta duniya alhali kuma kana azumi ƙarya a kowane lokaci haramun ne hmm. to haramci kuma yana karfafa a cikin wannan watan na ramadan saboda ibadan da ake hmm. to mu guji ƙarya cikin wannan watan mu guji gulmace gulmace da annamimanci da zaman majalisa zaman sa ido a zauna a yi ta gulma wance aurenta ya mutu wani ya suke matan shi wani ya talauce wani ya yi kuɗi wani an kore shi a aiki aiki kenan <laughs> ana cin musu yan zaman sa ido to mana amir gombe sallama suka amsa karin katse ka ga waya nan na shigo mana daga gombe na'am to wa muke da shi daga gombe Gwambi gwambi kuna magana da Musa Usman. To Malam Musa, Malam Ahmed Gombe shi ma yana sauraron ka. To ina magana ne akan wato shugaban mu na Najeriya Muhammadu Buhari ana abubuwa da yawa a ƙasa wato ba fitowa yi magana shi me yasa hakan bai san talakawa bane suka zabe shi. To Malam Musa yau dai muna magana ne akan azumi in akwai tambaya da kake da shi ga Malam. Ni Ni yi ba sauraron rediyo nake ba ban san me kuke magana akai ba. Oh, To, bari mu ga eh. ko akwai wani kira da ke shigo mana magana azumi muke yi sai kuma mun ji ka a shirinmu na dare inda za ka bayyana ra'ayinka. To, um, malam muna jin ka kafin wani wayan ya ƙara shigowa. Na'am, to mu guji waɗannan ababe domin ababe ne da suke ainihin bata mana azumi ko suke rage darajin shi. Hmm. Sannan mu guji aikata dukkanin wani abu wasu ɗabi'u waɗanda yake ba su dace ba kamar ruwa mu guji ruwa a cikin wannan watan masu hali da mawadata a taimaka wa waɗanda ba su da shi ana cikin halin kunci ana cikin hali na ni To malam um, malam um, karin katse maka uh, maganar da kake amma mun samu wani waya. Uh, da wa muke magana ne daga Bauchi? Daga da Haruna Umar kuke magana daga Dambam. To uh, Haruna wani tambaya kake da shi uh, ga malam? Daga cikin abubuwan da malam ya faɗa akwai ƙarya. Mm. Mafiya hatsari a azumi. Ko za ka ɗan matsa daga rediyon ka don muna jin rediyon ka. Wanda suna wani shiri ne wanda kamar drama ne wanda yake ƙarya ne ba haka abin yake ba. Um, zai shafi azumin su ko kana iya matsa daga kusa da rediyon ka don ka ko kuma ka dan rage yawa to Mallam ina ga tambayan da yake ne kamar masu wasan kwaikwayo ko ah, masu tashe da tashe da azumi suna wata shiga da wani tsari wanda yake abin da suke faɗa ɗin ƙarya ne a tashan wanda ya kama da yawa eh wanda ya kamar wasan kwaikwayo haka wannan abin zai shafi azumin su ko kuwa to malam a kaji dai tambayar bari mu Na'am abin da yake magana game da masu tashi a cikin azumi wannan wata tsohuwar al'ada ce da muka taso muka same ta iyaye da kakannu Watan azumi wata ne na tashi tashi ana yin shi ne saboda ababe guda biyu na farko kamar nishadantar da mutane da kuma nuna cewa dan wani da kaga ana tashin kafin cikin azumi ake abu na biyu kuma waɗansu ababe ne da ake yi a ɗan ba mutum wani abu da makamancin haka to kai tsaye ba zan ɗora harkan tashe a cikin babin karya mutulak ba sai dai na cikin wasanni waɗanda yake suke ne allagau ina fata an gane barin shi ya fi amma yin shi kuma zai shiga cikin wanda zai shirya wata karya mm. domin duk wanda ke tashe da shi da ke da wanda suke kallon shi ba sa saka shi a babin kamar wanda zai shirya wani karya na wani abu ba ina fata an gane waɗannan mm. wasanni ne na zaka iya ce musu allagau ban san ko malam ya fahimci abin da nake nufi ba amma dai ire-iren waɗannan abubuwan zaka ce barin su yafi mm. a wannan lokacin na azumi amma kuma baka cewa yin su din yana cikin irin ba su shiga cikin waɗannan hadisan da suke magana ainihin kaulu zuwa kamar tashi bai shiga cikin kaulu zuwa kamar mm. maganganu na karya waɗanda suna cikin manya-manyan zunubai su suna cikin wasanni ne kawai na ɓata lokaci. Hmm. to malam ga wani kira na shigo mana daga kaduna wa muke da shi daga jihar kaduna. ana magana da bilal ibrahim. to malam bilal malam na sauraron ka kai tsaye in kana da wani tambaya. ni tambaya ta ita ce a Malam Bilal kana akan mutane eh kama akan mutane masu a wasa da sallah a cikin wannan dindin da na san cewa wasa da sallah ba abu ne mai kyau ba mm. amma ya mako masa take kan abu na dan azumi cikin azumin nan watan ramadan to malam ka fahimci tambayan shi na'am kwarai da gaske mm. da farko wasa da sallah abu ne da ya zama haramu a kowane lokaci a cikin shekara gaba ɗayan shi domin Allah ya ce lil musallin alladina hum an salatihim sahun narfa azaba ya tabbata ga lokaci ko kuma suna tariku sala daga mutum ya zo hada salloli guda biyar ko hudu a lokaci daya waɗannan ababe ne da suke na haramun to amma kuma musamman duk wani abu na haramun haramcin shi yana ƙara girma a cikin watan azumi mm. domin in kana azumi kuma kana wasa da sallah lalle azumin ka yana da matsala kwarai da gaske ire idan su ne ma za ka sa cikin hadisin da annabi ke faɗa cikin ruwayin ahmad ibn hanbal daga abu huraira annabi ce rubba sa'imin azuhu min siyamihi alji'u wal abash da yawa daga cikin masu yin azumi da yawa za ka samu mai azumi rabon shi da wani a kamar wani abun da zai samu a wannan azumin da ya yi shi ne yunwa da kishirwa hadisi ingantacce to malam ga wani waya nan shi ma yana shigo mana assalamu alaikum wa muke da shi assalamu alaikum alaikum assalam kuma malam a gudun dogon minta cikin jamhuriyar nijar. to barkanka da shiga wannan zauren namu ga malam yana sauraron ka kai tsaye akwai eh, tambayar da kake da shi. to abin da amma ra'ayi wai sai ina ina kira da sauran musulmi kuma ga cikin kasuwana idan wanga lokaci ya yi kayan da talakawa ga sayi lokacin masarufi sai su kara wani kayan kuɗi alhali kuma bakin tsawon wata guda na kuma sun dogon farashin kuma kaya daidai mm. idan ka taimaka ma ɗaukar musulmi wanda bai da ƙarfi da yawa ƙwarai ina son malam ni a waɗannan waɗannan 'yan sana'a ni a hukumci ya kamata a musu. To akwai tambaya da kake da shi ga malam? Wato malam ga wannan kira na na shigo mana daga jihar Kwara. Wa muke da shi daga jihar Kwara? To assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam. Eh, eh to kuna tare da Zallo Garba Dinami Bulawus kala kala daga nan Kwara. To malam Bello muna malam na eh. sauraron ka. eh to ni dai ina son dan ƙara ja hankulan musamman ma jama'a musamman ma matasa irin masu wasa da sallah wanda za ga wani za ka gane shi yanzu sai sai wannan lokaci za ka gane shi ma yana sallah kaga wannan da ya dace ba ya kamata a ce kowane lokaci wannan wata ya zama darasi gare mu ya kamata mu ci gaba da mu ba kowai wannan wata ba shi kaɗai ne an kace an kace keɓe mana ya zama na ibada gare mu ba ko yaushe musulmi ana son shi ya dage ya ga cewa ya dage ga yin ibada. To Malam Bello akwai wani tambaya na musamman da kake da shi da ya shafi azumi da kake so ka tambayi Malam? Eh to eh to ina son tambayi Malam dangane da abin da shahi yin makilin. Shin bayan an gama sahur shin yana halatta mutum ya makilin ko bai halatta? to malam ka dai ji tambayar na'am makilin yana daga cikin abubuwan da malaman musulunci suka halatta shi duk wani abin da zai shiga bakinka in dai baka haɗiye shi ba baya karya maka azumi yin makilin da rana ko bayan fajir ko bayan asar ya halatta sai dai kai kokari ka kiyaye kar ya shiga bakinka kisa ko wajen alwala ma annabi ce ka dinga shakar ruwa da yawa a hanci ka kiyaye kuma wajen kurkuren baki to distantin in ruwa zai shiga bakinka a wajen alwala ko kuma bakinka ya bushe ya halatta ka kurkure baki haka nan ya halatta ka yi makilin makilin irin na zamani ko asuwaki na itace wanda ake na al'ada wannan halal ne sai dai mutum kiyaye kada ainihin ya shi zuwa karewa azumin shi To masu sauraro da, waya Malam Bello muka kawo karshen ɗaukan wayoyin naku, amma za mu ci gaba da jin bayani daga wurin Malam. To Malam ni ma ina da tambaya, mu ma mata muna iya ɗanɗana abinci kenan idan ana azumi. Na'am ya halatta mace tana azumi ta ɗanɗana abinci ta eh, ji ko gishiri ya ji ko ya yi daidai ko ya yi yawa mm. ko kuma abin da ake yin shi da suga a ji sugan ya yi ko bai yi ba. Mm. Malaman musulunci sun halatta wannan duk yana cikin littattafan fikihun musulunci sai dai kawai mutum ya kokarin kiyayewa amma yin nashi halal ne ya halatta a yi amma a kiyaye ba haramun ba ne ba insha Allah. To madalla malam to um, masu amfani da um, kamar magunguna misali irin wanda zaka ko diga ido ko kuma zaka shaka ta hanci kai wato spray shi kuma um, kana iya mana bayani a kai manyan malaman musulunci irin su allama bin bas allah mishi rahama da su ibn usaimin duk allah musu rahama da sauran manyan manyan malaman musulunci sun halatta cewa ga wanda yake da ciwon asma ya halatta shaki inhela a lokacin da yake azumi saboda ba abinci bane ba abu ne da ya zama kamar kusa yana alaka ma da rayuwan shi mm. wanda idan abun ya taso mishi in bai in helan ba zai iya kai shi zuwa gama halaka mm. to irin wannan ya halatta masu asma su shaƙi wannan in helan game da mai ciwon kunne ya halatta ya ɗiga maganin ciwon kunne game da mai ciwon ido ya halatta ya ɗiga maganin ciwon ido sai dai kar a sa da yawa tsawon lokaci kana jin shi a makogoronka mm. amma dai malamai sun ce idan laruran ya kama sai an saka haramun ne bai ɗaukan hukuncin abinci bayan nan kuma malamai sun halatta yin allura a cikin azumi ga marar lafiya mm. idan har yin alluran ba zai kai ga wahalar da shi ba amma in zai kai ga wahalar da shan da zai ji jiki sosai ko ya ajiye azumin gaba daya ya dauki allura da duk maganin da ya kamata shi ya ci a musulunci bayan azumi ya rama wannan azumin da ya sha guda daya amma lallai yin alluran ya halatta a musulunci sannan kuma wani karin bayani duk da baki tambaya ba idan ana mutum yana azumi sai zama ana da wani emergency na ana bukatan jini ga wani marar lafiya ko wata marar lafiya wurin aihuwa ne ko makamancin haka ya halatta ka ba da jinin ka a ɗauka domin a taimaka mutum azumin ka bai kare ba mm. eh, ko da kai ne ma ya kama ka ji asibiti aka ce ana bukatan jinin ka saboda za a yi wasu gwaje-gwaje kana azumi ya halatta a ɗauki jinin mutum a mishi gwaje-gwaje insha Allah duk wannan malaman musulunci sun halatta shi ibada ne mai sauki addinin musulunci kuma addini ne mai sauki to in za a ƙara jinin <laughs> Hadiza ga dan eh, yana daga mana hannu. Malamin gode kwarai da gaske da bayan da kai mana. Mako mai zuwa insha Allahu za mu gayyato ka kai mana bayani akan sallan Juma'a da ma dai sallan jama'a dai gaba daya. Ni ma na gode hajji Amina Allah saka da alkhairi. Amin. To masu sauraro a nan ne za mu dasa aya da fatan kun ji daɗin shirin kuma kun amfana da darasin da ke cikin shi. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau tare da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa. Hadiza Kyari. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington nake cewa a sha ruwa lafiya kuma a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Ina ba. ci gaba maza da mata